Assalamu alaikum masu saurare barka da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel tamu mai albarka wato Mamaki TV sannan Barka da sake saduwa da ku a cikin wannan littafi mai suna Aljanar Fatima Kasancewar na goge aljanar Fatima wanda na yi ta daɗewa shi yasa zan sake maimaita shi domin yanzu haka na saka littafin aljanar Fatima kashi na biyu domin waɗanda ba su saurari kashi na biyun ba ba za su ji daɗi su saurari kashi na biyu babu kashi na ɗaya ba kuma babu shi a faɗin YouTube shi yasa na sake maimaita shi fatan za ku ji daɗi kuma littafin zai ƙayatar da ku. kai tsaye mai littafin ya fara da cewa yabo da godiya sun tabbata ga Allah mamallakin komai da kowa wanda ya daidaita gaɓoɓi na. tsira aminci ka daɗa wa fiyayyen halitta wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban halittu cikamakon annabawa ina roƙon Allah akan wannan karatu da zan yi Allah ya sa mu fara a sa'a eh, kuma Allah ya sa mu ƙare lafiya <clears throat> kai tsaye mai littafin ya fara da cewa a cikin kado unguwar hausawa da ke babban birnin tarayya wato abuja najeriya unguwa ce mai lunguna wato gata da tarin bishiyoyi na mangora hakan ne ya sa unguwar take da inuwoyi hakan ta haifarwa da unguwar duhu daga an ce maka karfe shida ta yi wato karfe shida na yamma ta yi sai an haska da fitila tsabar duhu in dai ba farin wata ba ne Unguwa ce mai tarin jama'a ko ta ina ka duba mutane ne kowa na uzurinsa. Akwai masu saide-saide da 'yan shaguna da irin tsofaffin nan masu sai da kayan maƙulashe na yara. Wata yarinya ce sanye da doguwar farar riga wacce ta koma baƙa don tsaban datti. Yarinyar fara ce kallo ɗaya za ka mata ka gane hakan sai dai dauɗa ta maishe ta baƙa. Gashin kanta mai tsawo ne amma rashin gyara ya sa duk ya fara ciccirewa tsabar datti ga shi duk ta barbace a fuskarta sai ta ɗaga sannan take iya ganin gabanta. in mai tausayi idan ya ga yarinyar nan dole ya tausaya mata. Wato dole tausayin ya lunku a kanta domin ta yi kalabban tausayi. A hankali take tafiya ta isa bakin kofar wani shagon saide-saide. Bakin ƙofar shagon ta je ta yi tsaye ta ya ce gashinta da ya lulluɓe mata fuska tana kallon cikin shagon, shi ko mai shagon a lokacin ya ɗan duƙa domin ɗaukar wani abu. Da ɗaguwar shi suka haɗa ido biyu da wannan yarinyar sai jiya gabansa ya yi muguwar faɗuwa, nan take yanayinsa ya canza, kallo ɗaya za ka mishi ka gane ya fusata ainun. Ke uban me za a baki iye? aka je ma kika zo kika kai mun tsaya ƙofar shago kina wani nuna min ciki da baki ga ki yau ma kin sake dawowa uban me san miki ɗaya hannunta ta ɗaga ta nuna bakinta haɗe da nuna yatsarta cikin bakinta tukun ta sauke shi ta nuna cikinta kamar dai yadda ta yi mishi jiya wanda duk mai hankali idan ya ga haka ya gane me take nufi wato yunwa take ji tana buƙatar abinci shi kuma kanshi ya shi ma kanshi ya fahimci haka. ka ji ka ji rainin wayo ah lalle yarinyar nan baki san ni bane baki san ni bani da mutunci ba to wallahi yau zan nuna miki to ni ubanki ne da zaki ringa nuna min kina jin yunwa ko dan kin ga jiya ko rai kawai ne ban taɓa lafiyar jikinki ba to bari ki gani da faɗar haka ya juya ya ɗauko dorina mai baki biyu wacce take jike da mai don ta yi zafi ya sa ta dama saboda yara ya siye ta goge bulalan ya fara yi domin abin mai abin mai da yake jikinta har yanzu akwai maski duk abin nan da yake wato duk abin nan da yake yi yana surutai wato baki san na daɗe ban yi zalunci ba ko dama zalunci ai ta ce in ban yi shi ba bana jin daɗi ji nake kamar zindar nake yi ciwo waye a zatansa zai ga tuni ta ji tsoro ta ruga wani ya ɗauko bulala amma sai ya ga saɓanin haka ta sake buɗe baki ta nuna mishi baki da ciki kamar yadda ta yi ɗazu ƙara fusata ya da sauri ya buɗe ya ƙaramar ƙofar ta katako ya fito bai wata wata fara tsola mata bulala har da riƙe ta yana faɗin bari in tsane ki gobe ma sai ki dawo ka ji sababbiyar yarinya ni da ba ubanki ba ta yaya zan baki abinci yana yi yana dokanta tuni ta fara kuka kukanta ne fara ya fara jawo hankalin mutane maƙota shagonsa suka yi mishi ca aka kwaci yarinyar shi kuma sai masifa yake wai ta raina shi gobe ma ta sake dawowa idan ta isa wani ɗan saurayi ne ya kama yarinya yana ta, bai ko ji mata ba kamar yadda sauran mutanen wajen suka ji mata ɓata. yi shiru ya haƙuri yarinya kin ji a ba mu kutar yanzu dama rashin mutuncin naka har ya kai ga haka ban sani ba ai da na ɗauka rashin mutuncin ka da masifar barka bai wuce iyakan manya ba ashe har da yara a cewa wanda ya kama yarinya yana ta. Eh Kamalu, da baka sani ba kuma da oke. Eh Kamalu da baka sani ba kuma ji kake yi yanzu kuma shi ka gani da idonka. Iye, na yi rashin mutunci inda yanda za a yi da ni a yi sai mu gani. Wato inda yanda za a yi da ni a yi mu gani. Da jin haka mutanen wajen suka watse suka bar su su biyu domin kowa gudu yake yi. ya wa mukutar magana ya mai rashin kunya dama a wajen kamala ne kaɗai baya raga mishi duk rashin mutuncin sa yana tsoron kamala kai dai ka ji kunya wallahi yanzu wannan ƙaramin yarinya mai taimaka da kake dukanta mukutar yawan taso da masifa kamar zai haɗiye kamala kai kamala ka bar ganin fa ina ɗaga maka kafa wallahi ba tsoron ka nake ji ba ya za ka zo kana min maganganun banza akan wata yarinya wacce ga ta nan dai kamar ma 'yar mahaukaciya domin wannan ta fi karfin a ce mata almajira kawai ta zo ƙofar shagona tana ɗaga min baki wa yunwa jiya na kore ta yau ma shi ne ta sake dawowa shi yasa na zane ta gobe ma in ta dawo ka zan sake zane ta Yana gama faɗar haka bai ko tsaya sauraren Kamala ba ya juya shagonsa. Kamala jin saboda ta nemi abinci ne da keta don takaice bai sake cewa komai ya kama hannun yarinya ya nufi gidansa da ita da ke ba nisa daga nan. Yana riƙe da hannunta tana bin shi suka shiga gidan. <clears throat> Matarsa Khadija tana shara a tsakar gida tana jin sallamarsa ta miƙe tsaye tana kallon shi tana kuma kallon yarinyar. Baby sannu da dawowa wannan fa daga ina ta faɗa lokacin da take ƙoƙarin kama hannun yarinya? Kamar kamar kamar rai a ɓace ya kwashe duk abin da aka yi ya gaya wa matarsa. Khadija na da oke Khadija na da mutunci sosai nan take ta ji tausayin yarinyar sosai da santa a cikin ranta. Goge wa yarinyar hawaye ta yaɗa da cewa yi haƙuri kin je 'yan mata share hawayenki ya sunanki daga ina kike. Wannan tagwayen tambayoyin ta jera mata amma shiru yarinya ba ta yi magana ba sai ido take bin su da shi. Kamal ya maimaita tambayar kamar yadda matar shi ta yi amma shiru. Sun tambaye ta ya kai sau biyar amma ko um ba ta ce ba sai ido take bin su da shi. Baby ina gafa wannan yarinyar kuma ce shi yasa ma ba ta magana ba. Ƙwarai ni ma na yi tunanin haka. Yanzu abin da za a yi ki taimake ni. ki mata wanka ki zuba mata abinci ta ci bari in je in siyo mata riga ji kafarta ko takalmi babu bari in haɗo da shi a cewa kamala domin ya san matarsa ba mai bijirewa umarninsa ba ne ko ya gindaya mata in dai ba na saɓawa Allah ba ne tana ƙoƙari domin ta bi ta ce to bebi a dawo lafiya ta faɗa ta faɗa lokacin da ta miƙe shi ma kuma ya fita kafin wani lokaci tuni Khadija ta yi wa yarinyar wanka ta wanke mata kai tsabar dauɗa sai da ta mata kusan bokiti wato sai da ta ɓata kusan bokiti uku da mai tsantsami ce ma ba za ta iya ba domin ko ita da tana yi tana duɗe hanci don tsabar wari da kan yarinya yake yi bayan ta gama wankan wankewa yarinyar ba ta mayar mata da rigarta ba wani zaninta ta ɗauko ta lullube ta da shi tukun ta shigar da ita ta zuba mata abinci ita kuma kamar yanda wato ita kuma yarinya kamar wacce ta shekara bata ci ba haka ta fara cin abinci hannu baka hannu ƙwarya tana gama cin abincin sai ga kamala ya shigo da sabuwar riga da takalmi mai kyau ya kawo ya miƙa wa khadija ya ce ki saka mata zan koma shago kake bari ta fita waje to ka je ta ambata kamar ya kalli yarinyar mamaki ne ya cika sa ganin irin kyan da yarinyar take da shi amma dan tsabar datti ya sa ta koma mummuna bai dai ce komai ba juya ya wuce Ka da ta shafa wa yarinyar mai mai kanshi tukun ta sa mata kaya ta kuma tattara gashin kanta wuri guda ta sa riban ta daure shi ta jawo leda ta buɗe ta ga ashe doguwar riga ce mai wando har da ɗan gyale ta saka mata tukunta miƙar da ita tsaye ta ce oke ta ƙare mata kallo sama da ƙasa ta ce wow masha Allah beautiful baby yarinya da shigin kyau kamar aljana hmm. lallai ka sani ko aljana ce Khadija ta ce bari in sa miki jan baki da hoda kina so lokacin ta ma manta da yarinyar ba ta magana bisa mamaki sai ta ga yarinyar ta girgiza kai alamar A. Eh. Ɗan dariya ta yaɗa da cewa dama kina jin magana wato mayar da magana ne ba kya yi nan ma yarinyar ta girgiza kai alamun eh nan fa murna da farin ciki ya cika ta ta kuwa fara jero mata tambayoyi kala kala a cikin tambayoyin ne ta tambayi ina ne gidansu ta nuna mata bata sani ba ta sake tambaya ina iyayenki nan ma ta nuna alamun bata sani ba hadda hawaye Khadija ta shiga lallashinta ta ce daga yau na zama mamanki kin yadda yarinyar ta girgiza kai alamun eh nan take daina ta rungume ta cikin farin ciki domin Allah ya zama mata son yara kuma har yanzu Allah bai ba ta haihuwa ba sau biyu ko sama da haka tana samun ciki suna barewa ya Allah sarki haka ne ranar Khadija ta wani cikin farin ciki duk inda ta yi yarinya na biye da ita ita tuni oke da ita tuni suka yi sabo har da wasanni a tsakaninsu. su da magariba kamala ya dawo tare da su ta ba shi labarin da abin da ya faru ta gaya mishi ashe tana jin magana ita ce ba ta iya magana ba dan shi ma ya yi mata magana ta gyaɗa kai kamala ya ce to yanzu ba ta magana ta ya za mu san sunanta Khadija ta ce ka ji wata matsala kuma ni na ma manta in tambaye ta tun ɗazu ta juya wajen yarinya kin iya rubutu yarinyar ta girgiza kai alamar a'a kamar ya ce to mu saka mata suna walida Ma'ana tun da dai can dama sunan muna san sunan. Khadija ta yi murmushin jin daɗi ta kalle ta ta ce kin yadda sunan ki Walida da sauri ta girgiza kai alamun E tana dariya fararen haƙoranta suka bayyana. Bayan isha'i sun ci abinci sun saka suka ɗan yi kallo kaɗan wajen ƙarfe goma suka tashi ita kam yarinya tuni ta yi bacci ma. Kadija ta ɗauke ta suka nufi ɗaki suka kwantar da ita tsaki. a tsakiya wato suka saka ta a tsakiya sai da ta wace Khadija sai da ta ƙare wa yarinyar kallo da kyau ta yi murmushi ta yi mata kisa a goshi shi ma Kamala san yarinya ya shiga zuciyarsa lokaci guda Khadija sai da ta ɗora wa yarinya hannu ta ɗan rungume ta tukun ta fara bacci mm-hmm. wannan kenan misalin ƙarfe sha ɗaya na dare wannan shiru kake ji ba motsin mutane sai kukan tsuntsaye na saman mangwaro ba don fitilun sola da suka haska unguwar ba a da duk jarumtarka ba za ka iya bi ka wuce ta wannan layin ba shaguna da an kulle su shago ɗaya wato na mukutar shi kaɗai ne a buɗe inda sabo an saba kowa sai ya watse ya bar shi a wajen shi kaɗai a gurin domin sai ya yi lissafi na kuɗi sannan yake tashi Sau na yake yana ƙirga cinikin da ya yi yana washe baki domin yau an yi ciniki sosai a shago. Ta idon idonsa ya yanki kamar wani baƙin abu na tafiya a kan hanya. Zai gitta ta ƙofar shagonsa. Da sauri ya ɗaga kai don ganin miye ne amma sai ga wayan ba kowa. Komawa ya ci gaba da lissafin sa ba a fi sakan talatin ba ya kuma ganin wani abu kamar mutum ya nufo shagonsa. Da sauri ya sake ɗaga kai karo na biyu nan ma bai ga komai ba mamaki ne ya cika sa a fili ya ce kai me ya haka kuma ajiye kuɗin ya yi fita waje da sauri ya fara waige-waige ko ina a saman bishiyoyin wajen amma shiru bai ga komai ba hakan ta sa ya ce a zuciya ba komai kawai tsorata wato tsorata kaina ne na ashe juyowar da zai yi da niyyar ya koma shago ya yi tozali da abin da ya sa ya kwaɗa ihu da faɗuwa a ɗan razane ba komai idanunsa suka gani ba sai wannan ya tsaye a kan kujerar da yake zaune fararen kaya ne a jikinta amma gaba ɗaya sun ɓaci da jini wuyanta a yanke jini na zuba har tsattuwa yake yi idanuwanta kuwa sun yi jawo jini na ɓulɓula daga ciki haka haƙoranta sun ƙara zarowa sun fito waje jini cike da bakin kuma a haka wai murmushi take wani irin sauti yana fita kaɗan kaɗan to fa mukutar ko dai aljana ce ka haɗu da ita <laughs> mukutar da gaba ɗaya ya tsorata ya gigice har ya faɗi ƙasa a hankali ya ɗago kai don ƙara tabbatar da abin da ya gani shin ko gaske ne ko kuwa idanuwansa ne kawai suka nuna mishi haka abin mamaki a ɗagowar da ya yi wayan ya ga wurin ba komai yana nan dai a tsaye yana tunane-tunane wannan al'amari domin ya sha kai ƙarfe sha biyun dare amma tun da yake Yau kusan shekara ɗaya da buɗe shagon ba a taɓa tsorata shi ba, sai yau shin ko dai da gaske gamo na yi ne ya tambayi kansa. Ƙarar da ta ɗauki dodon kunnensa ne ya dawo da shi daga duniyar tunanin da ya lula. Daga ɓangaren hannunsa na dama ƙarar kofato kamar dubban dawaki sun nufo inda yake ji. Nan da nan ya juya a firgice ya nufi ya nemi faɗawa shagon wasu baƙaƙen halittu ne wanda masu wanda masu jikin doki dukkansu baƙaƙe ne amma ba kai a jikinsu su ne suka nufo shi a sukwane ko da idanuwansa suka yi tozali da wannan mugun abu hankalinsa ne ya ɗigun zuma don tsabar tsorata a miliyan ya faɗa shago bai ko tsaya kulle shagon ba haka kuma bai san lokacin da ya tsallake dogon bencin da ke raba masu siyayya da kuma mutumin cikin shago ba a bayan bencin ya samu wani ɗan lungu ya laɓe yana mai da numfashi ɗaya ɗaya duk jikinsa karkarwa yake idanuwansa nan da nan suka saki ruwa kuka ya fara yi shaɓe shaɓe ya fara magana a hankali cikin muryarsa da ke rawa yana faɗin wannan wani irin bala'i ne ni kan na shiga uku Surutai ta yi shi kaɗai sai da ya ɗau kusan minti ashirin a cikin shagon yayin lumi ko motsin kirki ba yi kuma ƙarar dawakin nan har yanzu akwai ta. Can da ya ga wannan ba za ta yi ba ga zafin da ke addabarsa sai gumi yake yi hakan ta sa shi fitowa daga inda yake a raɓe. A hankali ya ɗan leƙo a ƙofar sa wayan bai ga komai ba sai karar da yake ji. ya ɗan daɗe a tsaye ko zai ji ƙarar ya ragu amma ba alamar raguwa ga zafi ya fara cin ƙarfinsa a cikin shagon ya fara magana cikin murya irin ta mai kuka ko gunguni haba wallahi fita zan yi ba zan tsaya zafi ya kashe ni ba a banza ba wallahi fita zan yi komi zai faru ya faru juyawa ya ɗauki makullin shagon sa bai ko tsaya ɗebe kuɗinsa ba ya fara yunƙurin tsallakowa bayan ya tsallako ne ya bi a hankali kamar munafuki ya leƙo ya leƙo wato shagon ta ɓangaren da yake jin ƙaran leƙawarsa ke da wuya sai ya ji kamar an ɗauke wuta duk ƙarar ta ɗauke hakan ya bashi damar da ƙarfin gwiwa na fitowa da sauri ya garkama shagonsa ya nufi hanyar gida da gudu da sauri-sauri Takun da ya bai fi sha biyar ba sai gani ya yi wutacen nan gaba ɗaya na sola sun ɗauke ɗin al'amarin da ya tashi ya tsaya cik kenan a wajen. Kamar walƙiya kuma ya ga wani farin abu ya girta ta gaban shi duk da duhu ne amma ya ga kamar mutum ne. Lokacin tsoro ya ƙara rufe shi suman tsaye a wurin tsabar tsorata da ya yi. sanda aka shafe kusan mintuna goma yana wajen a tsaye ya rufe idanu alamun haske alamun haske gani a cikin idonsa a rufe hakan ya sa ya buɗe idanuwansa ai kuwa sai ga wutar ce ta dawo nan ranta a na kare wato ya zura a da gudu kamar wanda zai tashi sama yana wuce wani mangwaro ya ji dariya a saman mangwaro a cikin gudun ya wago abin da ya gani ne ya sa shi har sai da ya tuntuɓe saboda ƙarfin gudun da yake ya wuntsila ya yi ƙundin bala yarinyar nan ya gani kamar ɗazun duk jini ne na fita a jikinta kuma ita ce ta ɗaga kai sama tana gaggaba dariya mara daɗin saurare bai kula da ko ya ji ciwo ko bai ji ba ya tashi ya ruga a guji yana ihu bai daina ganin yarinyar na fito mishi a siffofi na ban tsoro ba har ya kawo gida da shigarsa gida ko tsayawa sakubobi bai yi ba kawai ya banka ƙofar gidan da san ƙyauren mai Jamulak ne? To Da gudu ya faɗa ɗaki, Ummi Zi wato matarsa na kwance a kan gado tana bacci ya bi ta kanta ya tsallaka ɗayan gefen tuni ja bargo ya rufe duk zafin da ake fama da shi. Nauyinsa ne ya tayar da Ummi daga bacci. Wai ga ta yi don waye sai gani ta yi yaƙudin ne cikin bargo yana sauke numfashi ɗaya-ɗaya. ta yi mamaki mutumin da baya son zafi ko kaɗan kullum in ya zo sai ya mayar da fanka ta ɓangarensa amma yau ga shi ya shigo bargo lallai ba lafiya ba mai gida mai gida baban Hauwa baban hawa lafiya kuwa aka ta dinga jero mishi tagwayen tambayoyi haɗe da daddabarsa tana tambayarsa karkarwa ta ga duk jikinsa ya hauyi domin shi kan abin da yake ji yayin da take magana ba abin da take faɗa ba yake ji kuma ba muryarta ta yake ji ba domin wata murya yake ji mai abin tsoro tana faɗin mukutar. A slow muryar take tafiya, Ummi ganin karkarwar da yake ta yi yawa ta ɗan ɗaga murya haɗe da cewa Baban Hauwa lafiya kuwa? Yayin da shi kuma ya ji an ɗaga murya. An daka mai tsawa mai razanarwa an ce, Kai mukutar magana nake maka. birgi ya tashi zaune maimakon ya ga matarsa Ummi yarinyar nan ya gani kamar yadda take ɗazu don yanzu ta fi ma abin tsoro domin dogon gashin kanta mai maimakon yanzu ba a bayanta sai mimmiƙewa ya tsaye wato ya cir yayin da wani irin ya yi wani irin faɗi a sama kai duk wanda ya arba da wannan yarinyar dole ne hantar cikinsa ta kaɗa don tsabar tsoro <laughs> in ma bai so me ba mukutar kuka ya fara yi yana ja da baya yana ba ta haƙuri a haka a haka har ya shirmiyo ƙasa ya faɗo daga kan gadon bai ko jira kuma ya ci oke bai ko jira ba ya ci gaba da ja da baya ummi na ganin mai gidan nata ya faɗo daga kan gadon yana kuma kallonta yana kuka ta tabbatar da cewa ba a hayyacinsa yake ba hakan ya sa ta matso daga kan gadon ta sauko a hankali take bin shi tana tambaya baban hawa me ke damun ka ne kamin magana mana yayin da shi kuma yarinyar yake gani tana tunkaro shi hakan ya sa ya ƙara sauri wajen jan gindi da yake yana yin baya da baya yana faɗin na shiga uku yau na ga ta kaina don Allah ki haƙuri kar ki kashe ni shin dan na ki taimaka miki miki shikenan na yi laifin da za a azabtar da ni haka daga taimako don Allah kar ki kashe ni ummi jin wannan kalamai na fita a bakin mijin nata sai ta yi tsaye cik tana kallon shi cike da mamaki tana cewa lallai baban Hauwa yau ba lafiya kake ba yanzu ni in kake cewa zan kashe ka yayin da shi kuma yake jin wani abin daban saɓanin abin da take faɗa domin shi yarinyar ta tsaya tana gaggaba dariya kafin ta faɗa da murya mai fita bibiyu kai mu tara ka sani ɗebo ruwan da oke ka sani ka ɗebo ruwan dafa kanka a cikin kifayen da kake kamowa yau ka kamo ajalinka nan take ga wata wulsheshiyar wuƙa ta bayyana a hannun yarinya ihu ya fara kurmawa yana faɗin wallahi na tuba farin ƙara ba dan Allah ki yafe min da abin da kike so zan baki duk lokacin da kike jin yunwa ki dinga zuwa ina baki abinci ko da kuwa zaki ci goma ne a rana amma dan Allah ki taimake ni ki bar ni dare na, kar ki kashe ni ummi da ta ga abin na mijinta ya fara yin yawa har da ihu nan take ta fara tunanin ko ta leƙa ta kirawo maƙocinsa ne kuma sai ta ce bari ta ƙarasa gare shi <clears throat> tahowa ta yi cikin sauri ta miƙa hannunta za ta taɓa shi ihu ya kurma mai razanarwa kafin ya zube ya ƙasa sumamme domin shi yarinyar ya gani ta zo kanshi ta ɗaga wuƙa za ta caka masa to fa mu je zuwa tana zuwa ba ta yi wata wata ba ta kwaraya mishi ruwa gaba ɗaya ruwan da ta ɗebo wato ruwa ta ɗebo kenan a bokiti firgigiti har ya miƙe zaune yana nishi yana wayye-wayye kamar yanda yake kamar wanda yake neman wani abu ɗayan hannunsa kuma goge fuskarsa yake domin ruwan da ummi ta kwaraya mishi ganin bai ga abin da yake da gani ba ya yi saurin miƙewa ya nufi ƙofar ɗakin a guje ya rufe ya saka ƙofofi biyu yana faɗin ummi wallahi kashe ni za ta yi ki taimake ni ki kamo wardrobe ɗin nan a ƙara rufe ɗakin nan ummi kan tsaye ta ta saki baki tana kallon sa yanda duk ya biya rikice yake abu kamar wani mahaukaci baban Hauwa wai lafiya ƙalau kuwa kake ya kake wasu irin abubuwa ne haka kamar wanda ban taɓa ganin kana yin makamancin kalarsu ba tsawa ya daka mata kamar yadda ya saba dama baya jiya mata daɗi ba don ummi mai haƙuri ba ce da tuni ta bar masa gidansa to amma sai aka ci sa irin matan nan ne masu haƙuri ta yi gadon gidansu da ke babanta shine limamin masallacin juma'a unguwarsu kuma babban malami ne masani ita kuma haka ta yi sauƙi. ita kanta ma haka ta yi sauka har sau biyu wato ta sauke ƙur'ani sau biyu zabura ta yi saboda tsawar da ya daka mata na ce ki zo ki kama wannan wardrobe ɗin mu rufe ƙofar nan aljana ce in ta sake shigowa kashe na za ta yi mukutar ya faɗa ummi sai yanzu ta gane mijin nata ga moyayi baban Hauwa wace aljana kuma oh my god ya faɗa tun ok tun ba za ki kama min ba ba za ki taimaka wa mijinki ba so kike ta hallaka ni to bari in kai ni ok bari in kama ni ai zan iya da kaina ki iya jawo wardrobe ɗin wato kwaba irin wadda ake saka kayan nan a cikin ɗaki har ƙofar ɗaki ya kai ta ya danne ƙofar ɗakin da ita dannewarsa ke da wuya ja an fara girgiza ƙofar ɗakin da gudu ya haye kan gado ya lulluɓe ummi ce ta zo kanki ta fara tofa mishi addu'a har Allah ya taimake sa bacci ya gaba da shi tunda asuba da ya tashi ya ci gaba da zabare zabaransa ummi ma ummi na tofa mishi addu'a amma ta ga abin ya fi karfinta hakan yasa ta ɗauki waya ta kira babanta tana kuka ta gaya mishi abin da ya faru ya ce shi nan zuwa mukutar ba abin da yake sai surutu duk bayan 'yan mintuna kuma sai ya dinga tsorata yana ɓoyewa yana faɗin gata nan gata nan ummi ita kanta ta shiga ruɗani ba a fi minti ashirin ba malam hanza ya so gidan ko mukuta mukutare jiyo sallama sallamarsa da gudu ya fito ya makalkale malam yana surutai sai da malam ya da gaske tukun ya raba jikinsa da na mukuta lokacin ya fara tofa mishi addu'a tukun ya samu aukan ya ɗallafa Malam ya sa shi ya zauna a tabarma da ummi ta shimfiɗa bayan sun zauna ne malam ya fara karanto ayatul kursi tare da surorin surori da ayoyi masu ƙarfi ba daɗe da fara karatun ba sai ganin wannan yarinyar suka yi ta bayyana cikin kayan da Khadija ta saka mata a gaban malam ta zauna haɗe da musu sallama mukutar har zai ruga da gudu malam ya zauna da shi hatta ummi ta tsorata domin ganin abin ta yi kama a mafarki Malam ya kalle ta haɗe da cewa baiwa Allah wannan mutumin me ya yi miki? An bani labarin irin azabtar da shi da kika yi jiya da daddare. Muryar ta ba daɗin ji ta ce ka tambaye shi malam shi ai ya san abin da ya yi. Malam bai gaddama bai juya ga mukutar ya tambaye shi me ya yi mata a tsoracin mukutar ya ce malam wallahi ba abin da na yi mata shagona ta je ta nuna alamun yunwa take ji da a rana ta farko na kore ta a rana ta biyu ma kuma na sake korarta. Da na kore ta ta ƙi tafiya shine na dake ta. Ƙarya kake munafiki azzalumi macuci ko ɗaya ba don wannan ya sa na shiga rayuwarka ba. Wannan ma na ne don in tabbatar da rashin mutuncinka da mutane ke faɗa. Sai na ji kai da bakinka ma ka faɗa, wato ka faɗa ka ce ba ka da mutunci. Malam Muktar shin Ok, Malam Mukutar shin har ka manta abin da kai shekara ɗaya da rabi da suka wuce? Yarinyar ta faɗa cikin tsawa tana hararen shi, nan fa ƙwaƙwalwar shi ta shiga juyawa. Juya mai yana ƙoƙarin tuno wani abu, ganin ya shiga dogon tunani ta sake daka mishi wani sabon tsawa, wanda ita kanta ummi ta ta kamar ta faɗa ɗaki da gudu. <clears throat> Kai mu wato har ka manta yaron da ka kashe ka kashe ka raba su da dukiyarsu ka raba ‘ya'ya da oke ka raba yaya da ƙanwa a fadama ko dum gaban mukutar ya faɗi jin ta ta zancen da a tunaninsa ba wanda ya san da shi daga Allah sai shi sai kuma wannan yarinya. What yaron da ya kashe umi da malam suka faɗa haka a tare. Bugun ƙirjinsa ne ya tsananta nan take jikinsa ya fara ɓari. Motsa, ok, motsowa, matsowa ya fara yi gaban yarinyar yana faɗi. Dama ke aljana ce ban sani ba, don Allah ki rufa min asiri, kar ki tona wannan sirrin, duk abin da kike so zan yi amma ki taimake ni kar ki tona wannan sirrin. Tsawa ta daka mishi, tsawar da ta daka mishi ce ta tsayar da shi nan take ta wani ɓata rai fuskar ta ba walwala. Ba ni bace domin da ni ce da ba za ka kwana ba a ranar. ka ba su labarin abin da ka aikata wa wannan yarinyar da kanka in ko ba haka ba yanzu ka gaya wa 'yan garinku ta ƙarashe maganar cike da ɗaga murya nan take makotar tsoro tsoronsa ya ƙaru to to bari in faɗa amma don allah karki mun komai ya faɗa haka malam da ɗiyarsa ba abin da suke sai kallo da sauraron ikon allah ummi tunani take shin wannan wani ɓoyayyen al'amari ne wanda bata sani ba game da mijin nata ita dai bayan mugun halinsa da kowa ya san da shi ba ta kuma san da wani abun ba bukutar ganin kowa ya shiru shi ake saurare ga kuma wannan aljanar da ke mishi wani irin mugun kallo mai tsoratarwa ya shiga ba su labari kamar haka to fa ni ma bari na baku labarin ya fara da cewa imanin shekara ɗaya da rabi baya da suka wuce lokacin ba a fi watanni uku da yin aure na da ummi ba lokaci ne da na shiga mawuyacin halin talauci ya min damƙan kazar uwar ba'u ban iya faɗa ba. Ba komai ne ya ƙara zafin talauci ba sai matsalar da muka samu da ogan garejinmu na bar aiki. Na yi buga-buga na shiga na fita domin in samu abin yi amma abin ya tutura. Duk inda na nemi aiki ba na samun aiki. Ranar wata laraba da na ga abincin sakawa ma a baki yana shirin mu. hakan ta sa na shirya na ɗauki gatari na nufi jeji domin na yi itace na sayar hanya na biyu ina tafi ina tunanin yadda rayuwar duniya ta min tsanani wato ta min tutsin jaki lokaci guda ta surmiyo na ƙasa rashin sa'a na ya tsananta ni kan ban san ma zan yi ba domin ko faskaren ban iya ba na je na je ratsa wata fadama na ji kamar maganar mutane a cikin wani ɗan lungu ina leƙawa na ga wasu yara ne guda biyu na ɗan tsorata da ganin su kamar yadda su ma suka firgita yarinyar ta ƙanƙame namijin wanda ya kasance yayanta ne bayan 'yan tambayoyi da na yi musu suka bani amsa nan da nan na saki jiki da su na ce su fito muka samu waje muka zauna ana tambaye su me suke yi a nan namijin ya kalli ƙanwarsa haɗe da cewa Rashida in faɗa mishi maganar da yarinyar ta yi ya tabbatar min da cewa mai wayo ce wato yarinyar tana da hankali. Eh yaya na gan shi da manyan kaya ina ganin kamar mutumin kirki ne ba irin su kawu Mansur ba. Yaron ya ce to amma amana. <clears throat> Wato yaron ya kalle ni ya ce to amma amana zan faɗa maka. Na kalle shi na ce mishi yaro ka yarda da ni ba zan cuce ku ba sai dai me sai dai ma in taimake ku. Kwarai, lokacin da tausayinsa a raina. Yaron ya shiga bani labari kamar haka, ya ce mahaifinsa mai kuɗi ne duk unguwar babu kamar sa a dukiya. Yana da wani ok yana da ƙani ɗaya wato yaya ɗaya kawu Abba da kuma kawu Mansir. Kawu Abba shi ne ƙarami wato shi ne ƙanin babanmu. Saurayi ne kuma shi mutum ok shi mutum ne mai tausayi saɓanin kawu Mansir wato yayansa. Shi da babanmu iyayensu shi da babanmu kawu abba ya yana son mu sosai domin mun shaƙu da shi sosai da ke a gidanmu yake da zama shi ma yana da ɗakinsa daban hatta makarantar shi da yake yi wato hatta makaranta shi yake kai mu Ranar wata Alhamis mun dawo daga makaranta muka tarar da abbanmu da kuma kawo Mansur suna ta rikicin cacar baki abin kamar za a buga ba mu san me ya haɗa su ba ko da ganin mu sai kawo man sai ya nufi hanyar fita waje har ya kusan zuwa ƙofa sai ya juyo baƙaƙen maganganu haɗe da barazana wa abbanmu sannan ya fice babanmu ya jawo shi sosai domin a lokacin ɗaki ya shiga ya rufe kansa kawo abba ya je yana tambayar mamanmu ta faɗa mishi abin da ya faru amma ta ƙi gaya masa sai dai ita ma zubar da hawaye da take yi da daddare har wajen ƙarfe sha ɗaya babanmu bai yi bacci ba domin kuwa ya san halin ɗan uwan nasa wato kawun Mansur zai iya turo masa ɓarayi su kwashe kuɗin kamar yadda ya faɗa. Kuɗin wasu filayensa ne guda biyu ya sayar miliyan biyu da rabi shi ne kawo Mansur ya zo ya tsare shi wai sai ya ba shi miliyan ɗaya ya ja jari. Shi kuma babanmu ya ce ma kawo Mansur ya yi haƙuri ba yanzu ba yanzu akwai abin da zai yi da kuɗin shi ne abin da ya fara har ya faru har kawo Mansur ya jawo shi ya hau faɗa har da barazanar zai turo ɓarayi su sace kuɗin ƙarfe sha biyu da rabi da ya ji shiru-shiru kawo mansur bai turo ba hakan ya sa ya kwanta a tunaninsa dama barazana ce kawai bai daɗe da kwanciya ba ya ji hayaniya a ƙofar gida kamar muryar mai gadi can kuma sai ya ji ya ƙwala wani ihu wanda ya shaida mishi ba lafiya ba cikin sauri ya ɗauki jakar kuɗin ya nufi ɗakin kawo abba wanda mu ma a can muke a kwance Bayan ya tayar da mu ya ba wa kawu Abba jakar kuɗin ya ce mu gudu ta ƙofar baya, mu gudu ga ɓarayi nan. Sun zo wai shi zai tsaya idan sun zo zai ce musu baya tare da kuɗin. Kawu Abba ya yi juyin duniyan nan akan babanmu ya taso ummanmu mu gudu tare amma ya ƙi. cin ana bubbuga ƙofar falon ana neman ɓallata za a shigo ya sa ya kawu, ok babanmu ya ja hannunmu ya ja hannun kawo abba har bakin ƙofar baya ya buɗe mana muka shiga nan fa muka buɗe 'yar ƙaramar ƙofar muka hau gudu ba mu yi nisa ba sosai muka jiyo wani ihu wanda muka tabbatar ihun babanmu ne kawo abba ya miƙa min jakar ya ce mu shiga wani ɗan lungu mu ɓuya bari ya je ya gano haka kuwa aka yi muka shiga wani ɗan guri mai duhu muka ɓoye shi kuma ya koma ko da shigarsa falon sai ya tarar da an kashe babanmu da mamanmu yan daban suna ganinsa suka yi carab da shi suka ce yawa ga wanda aka ba wa kuɗin nan babban cikinsu wani ƙato ne baƙi mummuna fuskarsa kaɗai abin tsoro ce shine ya tambayi kawo abba cikin tsawa ya faɗa mishi inda kuɗin yake amma kawo abba ya ƙi faɗa nan fa su kawo bugun shi naushinsa da mangararsa hada masu yankarsa da wuƙa da dai ya ga za su kashe shi sai ya tsaida su ya ce zai faɗa musu inda kuɗin suke nan take ya shaida musu kuɗin na wajen mu kuma ya nuna musu hanyar da muka bi ko da gama nuna musu sai ogan ɓarayin nan ya sa hannu biyu ya murɗe wa kawo abba nan take ya faɗi ƙasa matacce su kuwa suka biyo baya neman mu tun daga nesa na hange su sun nufo hanyar suna ta haska fitila suna haskawa da dai naga idan suka zo gare mu ba shakka in suka hasko mu za su gan mu nan take na kama hannun ƙanwata na ɗauki jakar kuɗin muka ruga da gudu har mun ɗan yi nisa tukun sannan suka hango mu ai kuwa suka rufo mana baya a guje tsabar gudu ban sani ba ta tsakiyar wasu masifaffun karnuka na unguwarmu na bi ai kuwa suka hayayyaƙo suka nufo mu har kuma sun nufo mu sannan suka juya baya jin gudun barayin. nan take mu dai muka bar su a nan suna ta fama da karnuka inda mu kuma muka tsero fadaman nan yau kwana biyar kenan da faɗuwar wannan lamarin idan muka ji yunwa sai in ɗauki kuɗi in shiga gari in siyo mana abinci ni da ƙanwata wata doguwar ajiyar zuciya na yi da jin labarin wannan yaron na ce masa yanzu ina kuɗin suke Yaron ya ce, Zan ɗauko maka ne kawai don na yarda da kai ina ganin tausayi a idonka kamar ba za ka cuce mu ba, a cewar yaron. Kallonsa ne na ce, Gaskiya, gaskiya ka faɗa yaro, ni ba kamar kawunku Mansur ba ne, ku ɗauke ni kamar kawun ku, Abba. Nan take yaron ya tashi ya je ya ɗaga wasu ciyayi ya fiddo ƙatuwar jakan ya kawo gabana ya ajiye. kwata-kwata yarinyar ba za ta haura shekara takwas ba shi kuma babban namijin zai kai shekara sha uku ko sama da haka ko da ya kawo jakar kuɗin gabana ya buɗe na gama kudin kuɗin na ga jakar cike da kuɗi kuɗin da ban taɓa ganin masu yawan kalarsu ba a duk tsawon rayuwata nan take na ji zuciyata ta canza daga tausayi ya zuwa rashinsa zuciyoyina suka shiga aikin bani shawara wasu na cewa in kashe yaran nan in mallaki kuɗaɗen nan wata zuciyar kuma na cewa in ɗauke su in kai su gidana daga ƙarshe dai na aminta da shawarar farko wato in kashe su nan kuma na fara tunanin ta hanyar da zan bi in kashe su sai kuma na tuna ashe a kusa da ruwa muke ban yi wata wata ba na sa ƙaton katon um, Nan fa zuciyoyi na suka shiga aikin bani shawarwari, wasu zuciyoyin na cewa in kashe yaran nan in mallaki kuɗaɗen nan, wata zuciyar kowa na cewa in ɗauke su in kai su gidana. Daga ƙarshe dai na aminta da shawara ta farko wato in kashe su in kwashe kuɗin kuma nan fa na fara tunanin ta hanyar da zan bi domin in kashe su a sauƙaƙe sai kuma na tuna a kusa da ruwa fa muke ban yi wata wata ba na sa ƙotar gatarina na bigi kan yaron domin na san shi ne zai fi bani matsala nan take ya faɗi ƙasa matacce daga nan hakan sai yarinyar ta fara ihu ni kuwa a ganin za ta tona mini asiri sai na shaƙe wuyanta har ta langaɓe gaba ɗayansu na kwashe su na zuba a wani ruwa da yake wucewa a tsakiyar fadama ruwan ya ja sai ya tafi da su ni kuwa na ɗauko kuɗin na dawo gida na yi ƙaryar cewa gonar mu na sayar da mutane kuwa ciki har da matata da babanta ga ta nan suka aminta suka yi farin ciki Ban daɗe da yin haka ba na buɗe shago na kama sana'a don gudun kada kuɗin su ƙare. Ko da ganin na samu waɗannan kuɗi sai na shiga sabuwar rayuwa wato ta rashin mutunci. Bana raga wa kowa kuma bana son kowa ya raga min hatta matata ta ga canji sosai a tare da ni. Ko ta ɓangaren addini na samu tawaya domin ko makaranta daina zuwa na yi. Wannan shi ne abin da ya faru, in ji Mukhtar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalma ita ce take fita a bakin ummu zi da kuma mahaifinta. Nan da nan Ummi ta fara kuka tana faɗin mukutar haka kake dama ashe za ka iya kashe mutum ba iyakar rashin mutunci kawai kake da shi ba har ma da rashin imani haka ta jero mishi waɗannan tawayen tambayoyi wanda shi kanshi bai san kala ansar da zai bata ba sai kawai hawaye da ke fita a idanunsa daga gani ka san ya yi nadama Ummi za ta ɗaga baki ta yi magana ta ya dakatar da ita. Lokacin aljanar ta ce, ina zuwa. ta ɓace lokaci ɗaya kuma sai ga ta ta dawo. <clears throat> Wato, ta ɓace lokaci ɗaya kuma sai ga ta ta dawo ita da wata yarinya wacce da gani a ga labai take. Yarinyar tana cikin ƙunci da tsadar rayuwa, kayan jikinta kaɗai za su faɗa maka haka. ko da yarinyar da aka kawo mai suna Maryam ta ga mukutar sai ta fashe da kuka ta tashi ta ruga a guje har ta kusan kaiwa bakin kofa aljanan nan ta miƙa hannunta wanda a nan take ya ƙara tsawo ya kamo Maryam da ke shirin guduwa ko da jan an sakalo ta sai ta fara ƙoƙarin ƙwacewa tana faɗi shi ne ya kashe yayansa duk don Allah kar ku bari ya kashe ni macuci ne aljanar ta ce kwanta da hankalinki ƙawata ba abin da zai miki tsaya bayana Mukutar ya yi matuƙar girgiza da ganin Maryam wanda shi a tunaninsa sai da ya kashe ta tukun ya jefa ta a cikin ruwa. Wannan ita ce yarinyar da Mukutar ya kashe yayanta kuma ya yi yunƙurin kashe ta ita ma amma Allah bai yi ba. Ta kuɓuta da rayuwarta daga mutuwa wanda kuma ta faɗa wata rayuwa wacce gwara ma mutuwa da ita. Wannan yarinyar da kake gani a nan ita ce ta koma mata gida duk sanyi a nan take kwana. Da safe take shigowa gari ta nemi abincin da za ta ci da daddare kuma ta koma fadama. Kwana uku baya na zo wucewa na ganta ana mata tamkar yadda Kamin wato ta je neman taimako ya ba ta abin da za ta ci ya kore ta. Ta koma gefe ta zauna tana kuka saboda tsabar yunwar da take ji don duk ranar ba ta sa komai a bakinta ba. Ko da na ga haka sai na rikiɗe zuwa tsohuwa na kai mata abinci bayan ta ci ne nake tambayar ta ina iyayenta nan take take bani labarin da abin da ya faru ka ji irin tsadar rayuwar da ka jefa ta kai kuwa ka shiga farin ciki makutar hukuncin da na yanke maka guda biyu ne a ciki sai ka zaɓi ɗaya to mukutar ko dai ka mayar wa da yarinyar nan dukiyarta ta hanyar ba ta duk wani abu da ka mallaka ta sanadiyar dukiyarsu ko kuma ka zama mata ahali kamar yadda ka raba ta da iyayenta a baya dole ka ba ta kulawa kamar wacce za ka ba wa ɗiyarka ta cikinka ko kuma ma tafi haka domin da bazarta kake taka rawa malam ya kalli aljanna ya ce lallai wannan hukunci ya yi duk mai adalci haka zai yi shi saboda haka ni na aminta mukutar sai ka zaɓi ɗaya ko dai ka tattara dukkan abinda ka mallaka hatta gidan nan Don da a gidan haya kake ka mayar mata da shi ko kuma ka riƙe ta ka zaɓi ɗaya wato zaɓi ya rage ga mai shiga rijiya ko ya shiga ta kai ko kuma ya shiga ta ƙafafu Mukutar ya ce na aminta da zaɓi na biyan zan riƙe ta amana insha Allah domin ni yanzu na yi nadama sannan zan ci gaba da roƙon Allah ya yafe min duk laifukan da na yi a baya kuma na gode wa Allah na gode wa wannan aljanna da ta tsamo ni daga cikin halaka Maryam zo nan daga yau kin zama ‘yata. Ya miƙa hannu da farko ta ƙi amincewa sai da aljanar ta saka baki tukun. Ummi farin ciki tuni ya mamaye ta jin ta samu ‘ya a ɓagas, ta samu mai maye mata gurbin ‘yarta Hauwa da ta mutu. Aljanar ce ta wani tashi sama saman iska gaba ɗaya iskan wajen ya hau zagaya ta, ita kuwa ta fara wata kalar shu’uman dariya mara daɗin saurare. Magana ta fara yin murya na fitowa uku uku. Ba za ka iya bambance namiji ne ke maganar ko mace ba ko kuma yarinya ce. Ni ce nan aljana safara'u marainiyar aljana. Sai na cika burina na ganin ba maraya da zai kasance a cikin ƙunci. na ma yanzu na fara sannan mukutar ina gargaɗinka kan murya, kuma ka zama mai adalci domin zan ringa bibiyar rayuwarku. Sama ta yi kamar wacce aka ja tana tafe tana gaggaɓa dariya su kuwa gaba ɗaya in aka fitar da malam ba wanda bai tsorata ba, domin Ummi har fitsari ne ya fara kuɓuce mata a wando.